sarki sarki baban sarki The Baban Riga is an attire or a piece of clothing which is very common among the Hausa population and it is worn as a symbol of power and wealth amongst most northern and southern Nigerian tribes. Its origin lies with the clothing worn by the Tukolo, Mande and Songhai people of the Great Tako and Ghana empires, and also the 13th century Mali and Songhai empires in West Africa. Being a fashionable male traditional attire worn by flamboyant West Africans, most especially the rich, the people of power, royalties, clergies, and even the not so rich. Uh, the reason why I wear Bubariga is because is a, a common costume in the north, and uh, uh, we wear it when we go to occasions. But for the average uh, household person, is it's a regular costume that they wear on a daily basis. This traditional dress is called bubu by the Francophone West Africa and gown by their counterpart. The Hausa call it Babariga, the Yoruba call it Agbada, while the Fulani people call it Linshi Manga. So, alhamdulillah, sa babbar riga ko kuma mu manyan kaya ko kuma mu kaya na mutunci. Shi musulunci kullum yana karantar da kyawawan ɗabi'u ne yana karantar da kamala ma'ana cika don haka sa manyan kaya wato abu ne wanda musulunci ya yarda da shi tunda musulunci ya ki tsiraici shi kuma ƙananan kaya yakan bayar da tsiraici a wasu lokuta sai dai in ma ko da ƙananan ne mutum ya sa wanda babu tsiraici to kaga dai ba zai yi mutunci kamar wanda ya sa manyan kaya ba. amma ba wai lallai-lallai wajibi ne sai mutum ya sa manyan kaya ba sai dai cikan muru'a ne yana sa mutum ya fito a kamala ma'ana da kaga mutum da manyan kaya to ana mashi zaton mutum ne mai mutunci mutum ne mai gaskiya mutum ne mai adalci mutum ne wanda ya san abin da ya kamata da yau za ka ga mutum wanda yake dattijo a ce yana da shekaru sosai sai ya sa 'yan ƙananan kaya sai kaga wani zai iya mishi reni wani zai iya mishi wulakanci wani ya gaya mishi maganan banza to ya kamata tunda ya girma ya san ya girma to daga cikin girman mutum akwai sa manyan kaya kuma ko mutum yaro ne in yana shiga manyan kaya to zaka ga yana samun wata daraja ta musamman kuma ko a Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce ya ko masu imani ku rike adonku a kowane wurin ibada to daga cikin babban ado mai daraja akwai ka sa kaya na cika na kamala wannan shine abin da zan faɗa akan sanya manyan kaya The use of this beautiful traditional attire became widespread throughout West African, primarily due to the migration of the semi-nomadic Fulani clerics and secondarily by the merchant class of the Hausa people to a large extent. Today, this traditional dress has broken the Islamic barriers in that its usage is no more restricted to the Islamic population of West Africa and it has become widespread across the length and breadth of West Africa irrespective of religion or ethnicity. I started wearing Bupandiga after I was promoted to acting director because I have to attend government functions. I believe you must have seen the redesigned uh, version that uh, the young people are wearing these days. It's not as big as the old uh, styles, but the youth have redesigned in order to make them comfortable. Ina ji na kamar ni babba ne, ni babba ne a mun sa babbar riga saboda mu zo sallah ana ma sa babbar riga a je anguwa suna aure ya inda da ake sa wayannan manyan kaya a Najeriya shine arewacin Najeriya kusan dukkanmu da mu da kabilunmu gaba daya zama mana kaya ne kawai na mutunci a wajenmu ba wanda zai ce kabila ɗaya ne ko kabila kaza ne kawai shine ya mishi ya zama mana kaya ne na gargajiya ko kusan zamu ce na gado mun duk wanda muka yi ado da shi kowane da mu da kabilun mu a arewacin Najeriya za ga cewa ya mana kyau ko mutane suna sha'awa in ka mutane sun koma a bisa binciken da kuka yi da mutane suna yawan sa manyan kaya yanzu kuma sun koma suna sa ƙananan kaya to sai a ce mutanen ne suke watsar da al'adunsu suke watsar da abin da zai kawo musu mutunci da cika to sun fara koma sun fara zama wa 'yan duniya kuma alama ne daga cikin alamu na tashin kiyama maimakon abu mai kyau a ci gaba in ka ga ana komawa baya to ana lalacewa kenan to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi tashin alkiyama ba sai kaga munanan abubuwa sun yi ta bayyana da yawa to baya baya in ana komawa baya to kaga ana lalacewa kenan eh akwai masu gaskiya kamar ƙasar yarbawa su ma suna da tarihin mabari. domin ko anan ma nan inda muke aiki suna kawo mana lokaci zuwa lokaci su ma muna yi musu su ma suna da tarihi suna kiranta agwada su yarbawa ke game da wannan gaskiya shine ma asali wanda kafin zuwan turawa ake amfani da shi domin da hannu ake saƙa ana kada zaren ne da auduga in an kada an murza an kada shi da wayansu abu da ake kiran shi mazari sai a yi zare da shi in an yi zare kuma sai a je a zauna akwai abin da ake yi shi haka kamar fofana sai a rinka saƙa shi haka in an sa sai a rinka sa abin nan ana yi ana saƙa shi to da shi ake yin wannan saƙar shi ba yadi ne haka na bature ba tun kafin zuwan tura ana yi to alhamdulillahi abin da zai iya ɗaukan su ai a fili yake kaga shi wanda ya sa manyan kaya zaka ka gan shi ya fito da kwarjini da haiba mai kyau wanda ya sa ƙananan kaya zai fito a al'adan masu sa ƙananan kaya amma kuma kwarjinin shi ba zai kai na wanda yake sa manyan kaya ba to kaga su ma sun ga bambancin shi yasa su kuma suke sha'awan su ma sun sa din su fito a irin wannan kaya din kaga kenan sun ma fahimci bambancin kamar mata ne ma kaga wanda ta sa kaya mai kyau ta sa hijabi a kaga ita ta fi mutunci bayan ta fi mutunci an fi mata kallon ɗabi'unta ma yayi kyau kaga ai wanda kuma ta fito tsirara tsirara jikinta ko ina an gani kaga da akwai rashin mutunci to kaga ai abin a fili yake eh to gaskiya yawanci ne dai na fi sanin shi da Hausawa kuma amma ana samun shi daga nan har Ilori Ilori ma suna yi akwai inda suke inda suke kiran sunan abin za ga suna yin shi irin wannan a yi riga da shi kuma za a rufa ko sanyi ya zo a yi abin da za a dinga rufa da shi kuma a nan ma arewacin najeriya misali plateau da wani wurare akan yi shi kamar zani duka ana It was the most popular and most widely worn traditional outfit in Nigeria years ago, adorned by almost all Nigerian religion, tribes, and ethnicity, with exception to the Niger Delta's. But the question is, why is Baban Riga not so worn and adorned like in old times? It will also interest you to know that the Baban Riga was adorned by Yoruba chiefs like Chief Obafemi Awolowo Chief Samuel Ladoke Akintola, and Chief Olusegun Aremu Obasanjo. They all loved this attire. Among the Igbo chiefs, Chief Dr. Nnamdi Azikiwe was an adorner of this beautiful gown. Kings, emirs, great personalities all wear this attire. It is beautiful, it is fashionable and delightful to behold. And guess what? It is proudly African. Babanriga, proudly Africa.